Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya cibiyar karɓar magunguna. Assalamu alaikum na Khadija Muhammad yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine wato Ibrahim Suleiman. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare sa na nasara a fadin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da ɗan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation kilin zaki mallakin cibiyar annur magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Abrikos da kuma birnin Kwanne na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Duwala na ƙasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna da ofis a birnin Kano Abuja Lagos Yola Daura Jalingo Funtuwa muna da ofisoshi a birnin Niamey Maradi Difa Agadas Arlit da kuma birnin Kwanni muna da ofis a ƙasar Ghana wato Accra Kumasi sai kuma ofishinmu da ke birnin injamaina jama'ar da suke injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin injamaina dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani a cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm, Kusan ne ma'ana daɗi? a irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana abin da ya fi komai daɗi ka samu mai furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi ƙarshen daɗi ki samu biredin da da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu ƙwanki ki lankwashe shi sai ki buga kuki danna sai ki matsa sai ki kai baki bismillahi rahmanir rahim <laughs> kowannen ku na ji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin rufaida amma kun manta da abu daya bature na cewa water is life musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya mu muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Zance ne ake a textile nan ba daya ga adadin gabas wanda yake sauke ruwa. su sun kasaita kasa sun zala bai daya. Idan sun kai aiki ka ganshi yana wani waligiya. Gwamnoni sukan sa kaya na a textile ne ya majalisa sukan sa. Shugaba na kasa ya kansa. sanatoci ma su kansa ga bayani a batek tsailin na har masu kuɗi su kansa mm. talakawa ma su kansa har mawaka ma mu kansa kaya na a batek tsailin na yayi an kwaye ma su kansa eh, yi ku zo ku ji yanzu zan farita Abad Textile sun kasaita aikin su kwarai ba da gaita Abad Textile aiki na kwarai mutanen kwarai suka dau cuta Abad Textile kamfani babba da ya fi dubu kuma ya gota Abad Textile ka dattijo. To, mu gona ce tun ta iyaye da kakanni ta mu. Eh. Ma yanzu ya gina gidaje guda uku, hmm. kuma hadda makaranta, na ganin hadda masallaci ya gina a gurin. Haka ne. Hmm. Kuma ba a baka kudin ba. A'a. Ran duba. ba dai ita ce ta ba ta wajen bypass ba ita ce fa shi ma ka santa eh. ita ce ah. wannan gonar ta bypass yawa a'a me ka gani na na ga miliyan talatin? a ga na sama nan naku. Sittin? Miliyan nawa aka siya a wajenka? Ba sittin da shida ba? Haka ne miliyan sittin da shida. Sixty six miliyan naira. Eh. Nawa aka baka daga ciki? Na ganin miliyan goma ne ya Kai, wannan fa kaga ga sa hannun lauyan ka ga sa hannun lauyan mu. An biya ku. Ah, ba kai ne ah, Maniri Isa ba? haka aka rubuta maniri isa kuma wa wa kace maniri isa a'a ni ba suna na kenan ba to wannan dai gashi kai dillali ne ko kuma kai wakili ne ga sa'annin maniri isa shine mai wannan filin dai da kake faɗe gashi 66 miliyan miliyan 66 an biya ai ni kuma ba suna na maniri isa ba ni suna na alhaji suleiman malam ko kana cikin mutanen da ake turo su akan sun ga mahaifina baya da rai su zo su zalunce mu ni ka ga wanda ya kama da cuta da cuta? alhaji cuta ko zalunci fa ba a siffa take ko a fuska ba wani zai gan shi uwa mutumin girki ya zalunce ka eh. to yanzu mahaifina ba shi da rai kuma ga shi gonar ku an nuna cewa an siya an biya ga shaidu ga sa hannun kowa da kowa saboda haka malam madan faran maka zo yi ka yaƙuri ka ware ka a ɗan jima in canza tunani in mammore ka Ni? Kai ɗin. To, ni dai ba macuci ba ne. Na zo maka da magana ta gaskiya. Ni kuma ba a ni kuɗi ba, kuma ba a ba wani nawa kuɗi ya bani ba. Ranka ya daɗe, Allah ya ja zamaninka. Tun da ka zo, baka mai da hankali kan kayan abinci ba. Ga abinci iri-iri an kawo ma, amma ka ci sai ɗan kaɗan. sani yunwa za ta iya kasara ka kuma gashi sarki ya bani amana ka ranka ya daɗe abincin nan sai dogare aka kaiwa suka yi ta suka yi bushasha kuma abincin nan mai rai da lafiya ba nasu ba ne amma haka na haƙura na basu saboda kaki ci kar a bar shi ya lalace ranka ya daɗe kuma ina mai baka shawara tun da ka zo gidan nan ranka ya daɗe har yanzu baka sa ruwa ka shiga cikin bahon nan na lu'ulu'u da zubar jadi ka yi wanka a cikin sabaran kai daɗi. ran kai daɗi ya kamata ka shiga cikin kwatan da wanka ku yangi su cuɗa maka baya ran kai daɗe a cikin wannan baho na zubar jadi akwai wani kofi na lu'ulu'u ka ringa ɗebo ruwa kana watsa shi a bayanka ran kai daɗi. shi ne sai ka ji daɗi idan iska ta kaɗa ka ji daɗi sai kai nishaɗi sai kuma ka zo ka canja kaya kana tafiyar takama kamar ɗawisu haka ake son ɗan sarauta Tafida, duk ruwan da zan zuba a jikina zuciyata ba za ta taba daina raɗaɗi ba ba matsa maka zan yi ba ka san ita tsafta shi imani ka rabu da ni na faɗa maka duk abin da zan yi zuciyata ba za ta taba daina raɗaɗi ba babu komai ka sanya zuciyarka Allah yana son masu haƙuri inna Allah ma as Allah yana tare da masu haƙuri eh Rike ranka ya daɗe. Shi kenan ta fita. Rike ranka ya daɗe. Allah ya ja zamaninka. Daure. Mai ko baka ji? Eh? Kaifa fa wanne kake bi? Zai maka bayani. Ko baka ji? Kaifa eh? fa wanne kake bi? Kai ka fara masa bayani ina yana daga baya. Ah, oga kai me yake tafa da kai? To alhamdulillah mu a gidanmu ne Alhaji eh. ya siya miliyan talatin da hudu. Hmm. So ya ba miliyan ashirin. ka saura miliyan goma sha hudu su ne suka rage a hannunsa zai ba mu kuma ranar da muka alkawari da shi zai tura min ragowar kuɗi sai labarin mutuwar sanari allah ji kan alhaji amin amin amin a to ai ba komai ai dama ita in kana da shaida ba kana da shaida ba kwarai da gaske a kawo kawo yanzu ma sai a tura ma ragowar ka to gashi ya wani ma kaka wahalar da kanka da tijo an na daraja da tijai fa shi yasa kaga ina nasara a rayuwa ta takardun na ko eh. su ne ai wannan ko su ne da su ne alaji mai dala na siyi gida miliyan talatin da hudu na ba da miliyan ashirin sura miliyan sha hudu haka ne haka ne kwarai haka yake daidai da daidai Kai. Wannan ba sa hannun asawana ba ne ba. A'a. Yaro, ai kusan kana daga cikin shaida ma. Don in ba zan manta ba lokacin da za a bada kuɗin ma ai akwai ka kai ka kawo ma eh, ma'aikatan da suka rushe. Ni na sa hannu a takardar ku? Ban tuna ba, ni ban gane ka ba. To ai shi yasa nake so in tuna ma Natija dan cire gilashin nan Allah dan cire mana ina daraja ka kai baka daraja ne. Ai kallon mutum da gilashi baki ya ba daraja ko ba ka bane ba. Yawwa ka fahimce ni. Wannan takardar da kuka yi magana da ita. Hmm. Kana da kwafinta? ban da kofinta Ita kadai ce wannan? Ita kadai ce. Ita kadai ce. Oh. Ai ta kadai ita ce mai kyau. Dada is very smart. yaro me kake cewa haka cewa ne yanzu baka da kokobinta a gida eh kwarai da gaske wannan ita ce ba ma ban ma yi din ta ba ma aka ce ko. kwarai da gaske ka kadai ce orjan Allah kai yaro inna lillahi wa inna ilaihi ya haka kuma wannan sa'an nan ba babana bane kai kabari na daka da ma'aikata sai ka shekara goma a kurkuku sa'annin wani kasa ba na asawana ba ga sa'annin sa kai duba gani iri ɗaya ne da wannan da wannan eh. wannan sa'annin da wannan tabbas dai ba iri ɗaya bane dai hakan dai idan ba sai na sa ma'aikata sun kama gaba na ga dattijo ne kai da ta na nema jahilci yaro kaya ga takardar kuma kaka kai ma kana daga cikin shaida ka san lokacin da aka yi ciniki nan domin kai ka kawo ma'aikatan da suka rushe gidan nan ah. ya za ka yi haka Haga, ni ba na gurin, saboda aka tashi ka ware ko in more ka. Gwagwa. To, yaro idan ba duniya akwai lahira akwai Allah kuma. Hmm. Saboda haka idan ka ce ba za ka biya wannan rago kuɗi da nake bin alhaji ba, sai in barka da Allah. Shi ne kawai abin da zan yi da kai. Malam, ina daraja ka fa, in ka daɗe haka zan more ka. yanzu nan saboda Allah da annabi waɗannan kuɗi ka san da komai kuma gaban ka kai abin nan ka zo ka bude baki ka ce min baka san magana ba ma yanzu kai kana neman ka ci zarafi na da girma na da komai Ai, mutumi na kai ba da cewa kuma. Kaka. Wai me haka me ya faru da wannan mutanen ne suke Ajiya yan damfara ne suka zo za su ci dukiyar marayu duk sun taho da da hujjoji na bogi za su zalunce mu. Shi isa Komai fa ido na aka yi fa ina kallo fa aka yi komai fa. Au, to da aka yi a idan ki bai kika gani. Ba su da hujja. To, duk san ku da gaskiya da wannan ba shi da hujja ba ku so a bashi ya ci wuta ba. Hakkinmu ne gadonmu ne ko? Kai kaka, kai kaka. Ke hajiya, ke hajiya. Hmm. Kaka ka kiyaye ni. A wa zan kiyaye ki ba hajiya. Allah ya shirye ka. Ka ɗau tsawon lokaci baka ci abinci ba. Mutum ba shi zama a cikin damuwa kuma ga abinci sai wani abu ya faru. Ga mai martaba ya bani amanarka. Ran kai daɗe. Ina roƙonka. Shin ba za ka ci ba minar da'ami daga abinci wal kashashil arari da kuma ‘ya'yan tsirrai, ala ya alamu alaika shin ba kai sani ba, ga jaka jakadiya ta aiko da kaya na musamman shi yasa aka shimfiɗa wannan tebur. Nan da kake gani minal da'abi wal kashashil arari, ga kashashil arari ‘ya'yan tsirrai, ga kuma da'ami daga abinci, miyar dage-dage ce da sakwara da naman kaji lafiyayyu. Wannan al'amu dai kuma ma'ul zanzan ne a ciki wannan kuma ma'ul ma'ul delta wani lemo ne daga misira na larabawa mai shegen daɗi kai daɗi shin ba ka ci ba ka sha ka sanya ya zuciyarka me kake so yanzu a bujiro maka da shi wannan tebur da kake gani na musamman kana bacci jakadiya ta kawo shi na ce kada a tashe ka domin ba he ka sauko daga gada ba Allah ya ja zamaninka. Ba na jin yunwa, ba na jin akwai abin da zan iya ci. Ranka daɗe, ka yi haƙuri ka ɗan ɗanɗana wani abu. Ka ci ko yaya Allah ya ja zamaninka. Iya sharba, sha daga wannan ɗan itaciya ranka daɗe. Larabawa suna kiransa jafa, turawa suna kiransa apple ranka daɗe. Wai wai wai. tafi da ka bari kawai ranka daɗe shin ba za ka sha daga ma'ul benta ba bai man larabawa i beg you please sir please sir drink this tafi da it's very important for you sir tafi da ka ajiye lemon. okay sir no problem don't worry be happy tafi da ranka daɗe me kake so ka ci kuma tunda duk wannan ba su yi maka ba ai kai ɗan sarauta ne wannan dama an ɗan zaɓo ne ko za ka yi sha'awa. Tafila. Ran kai daɗe. Kuna da koka out? Menene kuma koka out? Ran kai daɗe. Wani abinci ne? Na rantse ban taɓa jin wannan suna ba sai yau. Koka out. To ko kana nufin duk kukokin gidan nan aje a saro su ne a kawo sun yi laifi. Idan ka je cikin gida, su sun san abin da nake nufi. Jakadiya ta san komai ran kai daɗe. saboda haka na zuwa zan tambaye ta ransa da na manta ban gaya maka ba sarkin gombe ya aiko muku da sutura kala ashirin ashirin da kai da ɗan uwanka ya aiko da mai martaba ya ce ga shi a bawa 'ya'yansa naka suna hannuna sun zo lakada e da masu kama da kan wannan ɗawe su ka yi haƙuri ranka daɗe naka ba irin nasa ba ne kuma naka abu na nasu kyau ni na zaɓen makala ka san mai martaba zai ado ni yayi nake zaɓen masa gasar da aka yi a birnin tarayya mai martaba ya cinye ake ce masa dawisu ai ni na zaɓen masa kaya ka tabbata tafi da na tabbata ran kai ni ce kenan ya na sanar da su to godiya nake an gama na bar ka lafiya bari in samu jakajiya ran kai daɗe kolewa mayin dan tuware be happy jakadiya Jakadiya, buɗe mu kofa. Gidan sarauta. Wannan haka ne Aliyu sabunta rabo. Barka da zuwa. Barka dai baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Dakta muna miki barka da zuwa. maganin cutar nan mai kare garkuwan jiki to ne muke so mu ji kuna ba da magani kuma ana warkewa din to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta yaya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri na muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan kai. akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso 50 gurin karɓar maganin idan sun warke bisa ne su zo su tuko ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na bangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya iya samun mu a cikin birnin Trablis mana alfahari da ku al'umma. Jafar, Habib, ya na ga kun carko-carko lafiya? Wallahi ka kaya na siya. ATM card ɗina ya Na buɗe application ɗina na data akan waya sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo mu tun da zaka da zaman jiran data nake data ta ƙi A'a, haba Habib, ya za ka wahal da kanka. shin baka da labarin application na arewa global masu sayar da data iphone ta garin ma to ai apple store din ma idan ka shiga ka rubuta arewa global za ka gani akan iphone din kwarai da gaske wallahi gashi ai na yi tunanin iya masu iphone ne ka iya su sauke application din data akan waya ashe har da masu iphone application na arewa global yana da rahusa da sauki sosai gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke a'a yanzu turu ba kuɗin ka ya koriji ba da sayar da data ma arewa global suna gudanar da easy services kamar haka smile voice network alpha collar network airtime for all networks in nigeria cable tv electricity bill and exam spin Arewa Global suna da data kowane irin network a kan farashi mai sauƙi. Ba da haka duk kwastoman zai rifarin za su ba shi rifarin bonus. bayan mu masu iphone mu kanmu masu android za mu iya sauke application din daga play store lallai arewa global ba ƙaramin sauki suka samarwa masu ipad da android ba arewa global duniyar data arewa global duniyar data Umar? Now? lafiya ka wani zauna kai tagumi kana ta tsaki kai kaɗai kamar wanda aka aiko mu da sakon mutuwa? Wallahi ina kokarin kallon wasan mu ne kawai data na ya ƙare gashi kuma ban biya kuɗin makaranta da kuma dubar zol na yaran nan da abbi ce a duba ba. Kuma duk nan ba za su yi ba dole sai da data. Kuma kin san duk unguwan nan babu inda ake sai da data dole sai na shiga cikin gari. Ai wannan ba damuwa ba ce ba. Allah ko? Kwarai kuwa za ka iya sauke manhajan Jauro data. tabbas manhajar jaura data manhaja ce mai sauƙi da za ku iya biyan bukatun ku cikin farashi mai sauƙi ba tare da bata lokaci. A manhajar jaura data za ku iya siya da siyan kati da kuma data a kowane network biyan kuɗin wutar lantarki subscription na DSTV, GoTV da kuma StarTime duba sakamakon jarabawa. Ko da an yi kuskure wajen shaka kati an saka kuɗi za ku iya mai da katin ku ya koma kuɗi duka a cikin manhajar jaura data. sannan duk wanda aka soke manhajar jirgin data ta sanadiyarsa yana da kaso na musamman kawai ku garzaya cikin google play store ko app store sannan ku yi sashin manhajar jaura data sai ku sauke manhajar a cikin wayoyinku na hannu domin biyan bukatun yi nan na ji ku a ya to dai an samu nima a samun data ne magana da hajiya ta cikin wasu <laughs> manhajar jaura data manhaja ce ta tafi da gidanka kyauta. Bintu, me ya faru haka ya miki wannan duka? Na ɗauki sola lura ne, kuma gare na ciwo ne. Abba a yanzu ba zan iya cewa komai ba. Sai dai an yi mini jan kunne. Ai ke ce ko za ki ce wani abu? Saboda damuwa ta shine mai yiwuwa wani abin kika je kika aikata mai dai har miki wannan dukan tsiya. Haba malam, yaya za ka yi tunanin cewa Bintu ce take da laifi bayan ka san irin tarbiyyar da muka yi mata? Habiba, wani lokaci tarbiyyar da iyaye suka yi wa yarinya baya amfani a gidan aure. Bintu, ki gaya min kika aikata mishi. Idan har akwai wani abu da ya kamata a ci kin furta, mu ya kamata ki gaya a matsayin mu na iyayenki. Kawai ya fahimci cewa ba na son shi ne. shi ya rufe ni da duka. Ya fahimci ba kya san shi ta wace siga. Me ya faru? Abada ma na gaya muku ni ba na san shi. Ba zan iya zaman aure da shi ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To me kika aikata mishi? Malam, kada mu je har can. Mu bi abin a hankali. Mu bi shi a hankali. a wani dalili zan bi shi hankali damuwa ta ita ce ƙarshen ta ita ta aikata mishi wani laifin ba ke bi ga alamu ba gaba ɗaya wurin ba ko ɗan gidan guda ɗaya babu daga mu fa sai mu wataƙila ma ya sake ki ko ni da ya sake ni ne ma sai na fi jin daɗi ke bintu ina kwakwalwarki take zuwa idan har aka sake ki daga can gidan ina zaki je kuma wani gidan zaki Mm? Mm, za ta tona wa asiri Allah ya rufa mana asiri za ta tona mana wallahi dai ko ha a ah, baba kun gama gaisa ko to da Allah in ba damuwa ku dan ba mu lokaci za mu duba ta za ku iya reception kafin mu kare Ya jiki? Da sauƙi batu. Da fatan ana samun ci gaba sosai. Alhamdulillah. To Allah ka sauki. Amin na gode. Give me the fire. file. Umma. don Allah ki taimaka ki haƙuri ki banna in je in duba jikin Bintu. In ma laifi ne, ba Bintu ce ta miki laifi ba, mahaifiyarta ce ta miki laifi, kuma kan laifin mahaifiyarta ya shafe ta, ya shafi da ɗaɗɗan zumuncin da ke tsakanina da ita umma. Halima. Na'am. Na sani cewa ba laifin Bintu ba ne. Amma idan muka cika matsarsu, ko zuwa inda suke ina ganin kamar habiba za ta yi zargin ko kwaɗayin abin hannunsu ne yake kai mu gurinsu haba haba umma ba za ta taɓa yin wannan tunanin ba ai duk wanda ya zauna da ke ko da na awa ɗaya ne ya san baki da kwaɗayin abin duniya umma shikenan ki je ki duba ta Allah ya ba ta lafiya ki ce ina gaishe ta Amin na gode umana sosai. Kuma ku za mu je tare. Ke? Ko ki gaggawa tafiya ko kuma in janye wannan umarnin da na baki. Da haƙuri umana. Na gode sosai. me zai hana mu je mu samu mijin bintu domin mu tambaye shi mu ji me yake faruwa ya kamata mu san abin da yake faruwa tun kafin al'amarin nan ya lalace habiba ita bata gaya mana ba a matsayinta na yar sai mijinta kawai dai ni abin da nake gani shine ke za koma ciki da yawa matsala ce irin taku ta mata ba ta so ta faɗa a gabana. To, kana jifa abin da ta ce, son sa ne ba ta yi, ba ta son sa. Dan Allah ka ji irin wannan kalaman da Binta take faɗa kamar wata mara hankali. To yanzu kawai saboda ta ce ba ta son sa. Sai mata dukan da za a kawo ta har asibiti. To, yaran nan fa idan kika tsaya kika duba yana da mutunci yana kuma da kirki. Sannan su ma iyayen nasa ba su wulakanta mu ba. Ko ba haka ba? Allah ya taimake ka. Kai ne baban gimbiya ko? Gimbiya kuma? Eh, binti kenan. Shi ne. Oh. An ce na kai ku ɗakin jira na manyan baki na musamman. Bai kamata ku zauna a nan ba. Babban likita ya ce kar masarauta ta yi masa faɗa. Ina so ka bi shi cikin lallama. cikin hikima domin ka gane abin da yake damunsa kuma dalilin da ya sa har ya ɗauki hannu ya daki matarsa amma ba so nake ka tusa shi ba idan har ya ji a ransa ba zai iya faɗa ba zai bar abin a ransa to kai ka kyale shi to kai dai amma tabba zan san menene ya haddasa masa wannan fitina idan abu ne da za mu tare shi tun yanzu wato sai abin da za mu saboda idan matsala ce da za ta girma ta tabbas wata rana za ta iya illata shi ko kuma ta jawo mara masarauta na ƙasa wanda gaba ɗaya abin ba zai na ce da nan da zama kusa da ni sannan kuma na haɗa shi da tafiya domin ya dinga bin al'amuransa. Da lokacin da ya fuskanci zai kansa ga halaka ko kuma wata matsala to ya sanar da ni domin yi wa abu dokar hajji. Ranka ya daɗe. Gaskiya ba shi kaɗai ya kamata za a tuntuba ba. Ita ma matar tasa. Ya kamata ka san yadda za ka yi. Ka samu wani bayani daga wajenta. Ko da kuwa? sata amsa ta baka. Wannan ba daidai ba ne. Ta yaya zai sa matar ƙaninsa a gaba ya ce yana neman wasu bayanai a wajenta. In ma rakanta ta so ai kamata ya a ce a bi ta wajen fa'iza ko kuma wajen hajiya. Ranka ya daɗe, ai abin ya kai matsayin da kowa ma zai shiga ciki. ma ta kama. ai za mu iya mu kira ta dukan mu sa ta a gaba da cewa lallai sai ta gaya mana me ya faru ko kuwa me ta masa da har zai dake ta kuma ya nemi halaka kansa. Ni dai ba mu kai wannan gabar ba, a dai ɗan saurara na. Ranka ya daɗe, ma'azin fa kashe kansa fa ya so yayi. Yaushe ne za a tsaya? Do Allah ki dakata. idan ba a samu bayani ko ba a samu nutsuwa ba za a iya kaiwa ga wannan matakin bello a ji da na ce tsoron kai daɗe insha Allah za mu yi duk abin da ya dace kuma in Allah yadda ciro ma ba zai cutu ba za mu bi duk hanyar da ya kamata ga cewa mun yi maganin wannan matsala to Allah ya samu dace amin to ranke da tashi lafiya to yarima Allah ya albarka ku yi hankali bintu na san kina ji na ya kamata ki juyo ki faɗa min abin da ya faru mm. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Halima. Na'am umma. Ya mai jiki? Da sauki. Bincu. Sani. Na umma. Umma tana gida ba ta jin daɗin jikinta ne. Umma kuma shi ne ba ki gaya min ba. To ki kira ta a waya sai in ce mata ya jiki. Kin ga Bintu, ki ji da abin da ke damun ki. Insha Allah Umma an jima kaɗan za ta zo ta duba ki. na rasa wanda zai yadda da ni halima umma karima ce kaɗai take yadda da ni a baya kuma take iya karɓar uzurina ki haƙuri bintu za ta kasance tare da ke wataƙila ita za ki faɗa mata abin da ya faru Bintu? Duk duniya ba wanda ya san abin da ya faru, har muka kawo haka da ma'azzam. Da gani sai shi yarima, sai kuma ke da ma baki ɗaya. Kina nufin mu kaɗai muka san wannan magana? Ku kaɗai ne sai kuma fa'iza da take zargi, kuma ta san kaɗan daga cikin matsala. a yanzu haka mama tana can ta damu sai an gaya mata abin da ya faru kuma kowa ya ki faɗa mata halima saboda idan ta sani matsalar ta ƙara girma sosai sannan ta ɓangaren mu halima ba ma so kowa ya wannan magana kamar yadda muka rufe shi da ni da ma'ajab ba ma bukatar kowa ya ji wannan maganar halima ba kya buƙatar sai kin gaya min wannan bintu. Babu wanda zai ji wannan maganan in dai daga bakina ne. Halima, dole sai na mallaki Yarima, ko da ko na kwana ɗaya ne kafin na bar duniya. Wai ya kike cewa dole ne? Kin manta a yau Allah na iyar baki da duniyar? Allah na tuba, Allah ka mallaka min Yarima kafin na mutu. ok ok Allah za mu yi aiki a nan gurin. Kai za a taimaka a bamu wuri? akalla mun kashe kuɗi miliyan saba'in da dubu ɗari takwas an sai kayan abinci da ka ce a kai gidan marayu sai kuma yunifom ɗin makaranta da takardun karatu da ka ce a raba marasa ƙarfi ok sai kuma keken guragu da ka ce a siya da kuma kayan karatun makafai wannan shine kaɗai abin da ya rage a gaban mai yanzu haka um, Allah taimake Rima ban sani ba ko ka ji abubuwan da safo maka. Abdul me ka karanto? Me kake cewa? Ai ka san sai sai muna neman shawara kai da ni. Kai Abdul dan Allah ku rabu da ni. Kawai ku je ku yi duk abin da ya kamata. To shikenan. Allah ya wuce zuciyanka kai da ni. Allah ya wuce zuciyanka. Abdul, idan ba za ku iya abin da na ce ba kai ka ajiye aikin zan nemi wani kawai yayi kai haƙuri kai ne duba miki a yanzu ina muka nufa asibiti yanzu duk kin bincika akwatunan nan gaba ɗaya baki gani ba? Wallahi duk abin da ya rage a cikin ɗakin nan babu inda ban duba ba babu komai. Ai sai na duba abin nan duk abin da ta shigo da shi cikin gidan nan sai mun fadda shi a cikin gidan nan. Ko dai za mu je gurin malamin can ne je ya duba mana abin da yake faruwa. Mama kenan. Wallahi babu wajen wani malami da za mu je da gaya mana gaskiya. duk wanda aka tambaya ƙarya zai shirga mana su faɗi son ransu. Kawai abin da nake gani tunda su sun san abin da yake faruwa me zai hana a matsanta musu su faɗa da kansu. Kin san Mu'azzam yana da zurfin ciki. Tun a da ba kasafai zai fito ya faɗi abin da yake damunsa ba. To amma mama a matsanta wa bintun mana ko kuma a haɗa ta da jami'an tsaro sai ta faɗa. Fa'iza, to nan asirin zai yawa. Mama, nan asiri fa an riga an yi shi. Don duk duniya babu wanda bai san cewar azumi ya daki matarsa har ya so ya kashe kansa ba fa. Kafofin yaɗa labarai ga baki ɗaya sun ɗauka har sun haɗa da nasu ƙarairayin. Ni ba na son ma in ji. Yanzu duk duniya sun san abin da yake faruwa a cikin gidan nan? kwarai kuwa. Kawai dai dan waya bata dame ki ba, amma wala da tuntuni kin gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu waye a asibitin? Tun jiya dai da kika tafi da wannan matan su kaɗai ne a wajen. Babu kowa. Ina ta yarima ma kaman tun jiya bai je ba. Gidan sarauta. daga yau tsadar data ta ƙare. Ina ma abota hawa yanar gizo-gizo, shahararren kamfanin nan mai suna terawai sun kawo muku data mafi inganci da karkon gaske, ƙasa da yarda ake siyar da data a ina a faɗin ƙasar nan. Za ka iya siyan katin waya, ma'ana airtime, da kuma data card printing duk a wannan manaja ta terawai. Za ku iya biyan kuɗin kallace-kallacen da kuke yi a gidajen ku na talabishin, ma'ana cable TV subscription tare da biyan kuɗin wutar lantarki nepa bill. Muna raba POS kala-kala kuma zai same ka a duk inda kake a faɗin ƙasar nan. Ina ɗalibai abota neman ilimi kuma ba a bar ku a baya ba za ku iya yin jam services naku. Ba a nan muka tsaya ba za ka iya siyan pejin jarida domin canjin suna ma'ana newspaper change of name publication. da kuma printing na NIN da Vivian Slip. Kwastoma mu suna aiki awa 24 na kowace rana. Domin sauke wannan manhaja ta Tearaway, ku ziyarci Play Store ko kuma ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo-gizo ma'ana www.tearaway.ng. Da yawa 'yan ƙasa sun samu abin yi. Maraba da wannan manhaja abin alfanu da Tearaway muke alfahari. sarauta Fa'iza, kin kyauta da baki faɗa wa mama abin da kike tunanin ya jawo matsalar ban gaya mata gaskiyar lamarin ba? saboda ina gudun abin da zai je ya dawo amma idan har ta san gaskiyar lamarin ina tabbatar maka ta ce wallahi za ta samu matsala za a iya samun damuwa to ai ke ma baki san gaskiyar ba don haka duk abin da zaki faɗa mata ƙarya ne ni dai abin da kawai nake tsoro shi ne, kada ki faɗa mata abin da ke kike tunani har yanzu dai ka ki ka karɓi gaskiyar to ai ba zan karɓa ba dan ba gaskiyar ba ce za mu bar gidan nan idan binti ta warke ta dawo kamar yadda mai martaba ya umarta kuma ina ganin ya kamata mu kyale su ba sai mun damu da sai mun ji menene matsalar da take tsakanin su ba amma za mu sa su a gaba mu musu nasiha akan su zauna da junansu lafiya su yi haƙuri akan abin barin gidan nan ba shi ne maganin matsalar ba ka zauna da ma'azam ka nemi gafararsa ni ban yi ma ma'azam laifi ba ka dai ki yarda ni amma hakan shi ne daidai ha'iza na'am tashi ki bar kusa da ni don na lura har abada ba za ki fahimce ni ba kai haƙuri ba zan bar kusa da kai ba saboda an halicce ni ne domin na rayu da kai kuma ba zan daina baka shawara ba akan ka daina bin sarran zuciyarka idan har bintu ba ta da hankali da ilimi mai kyau to kai Allah ya hore maka wannan sai kai amfani da shi wallahi Allah na tsani yarinyar nan har cikin zuciyata na tsani ta sai dai tsakin haba haji amina ya za ku janye ƙarar daga kotu bacin na tsaya ganin cewa hakkin ku sai ya fito idan kuka haka ani kuka watsa ƙasa ida ai mun riga mun zauna da rumaisa mun riga yayi kyau mu bar kaka a matsayinsa na babba kuma mu ƙara mai lokaci yayi tunani akan dukiyar nan saboda in muka kai shi kotu zance zai rinka yamuɗi da idan duniya to sai mai idan an yi ba ku za a tsaga ba shi za a dinga kallo a matsayin mai cin dukiyar marayu rumaisa na an kawo abin da nake so da ke idan ita ba ni da iko da ita ke yata ce ki bani goyon baya akan ganin ke hakkin naki ya fito gaskiya ni da abin da mummy ta ce akan shi zan dora ku dai sake tunani anya mutumin nan ba barazana yi da rayuwar ku ba kuwa ba wani barazana da aka yi da mu kawai ra'ayinmu ne muka faɗa. Hajiya, ina sake jijjida muku, ku sake tunani. Ni fa ba wani abu na ce nake so daga cikin dukiyar nan ba. Na sani, ka dai janye magana kotun. Idan muna buƙatar kotu, za mu neme ka. Shikin. ai dakata dan san siya da yan uwa da yan uwa an tuka sarrafa shanu masu so lallai sai sun mayar da da jini ruwa wace riba ka samu na neman lallai sai kaga ka tozarta ni borin ka ba shi da wani abu lalle ga cewa menene ka da yan uwa da yan uwa Allah ya ga zuciyata taimakon su nake sanyi a ina ba na taimako manafiki ne kai algazaru kaka sunusi ni kake cewa munafiki an gaya ma munafiki in ba munafiki ba wane ne yake son ya haɗa yan uwa da yan uwa ai shi ne munafiki an kunya zan jin ki gaya ma aikin ka ko ɗabi'a ko sunanka shikenan ku je kan ku karata ni dai na san tsoratar da su kai Baran cire ma saboda gaba gani ka fahimci me zan ce maka Awu Sanusi, let me warn you. From now henceforth, if I see your lower limb again, in this house. I'll make sure that your fucking lower limb become immobile because I am the only biological son of Alhaji Medala. I am Genio Medala, aka Kaka. Before that, I won't come back again. Idan na ai ba kowa ne a lahira yake jin daɗi ba irin ka kaka domin na san lahirarsa ba za ta yi kyau ba na ji duk irin abin da yi wa talakawa na zalunci duk in biya masa bashi da kai Hawa Sanusi, Tura ya je lahirai ya gano cewa dada baya jin daɗi. Allah shi ne mai shari'a. yana can madakata yana jiran kowa ah, tun da kai lauya ne ya mata ban biya ba kai ka zo ka gwata musu ba zan gwata musu ba amma mai shara yana can madakata yana jiran kowa kuma sannan gaɓoɓin jikin mutum su za su ba da shaida Allah shi ne mai shari'a ba lauya ba jahilin banza ce ma kai ba ma ka da ilimi ashe kai ilimin naka ma ba shi da yawa ka manta mai Allah ya ce Allah shi ne mai gafara shi kada yake gafarta wa kowa bugu da ƙari kawo sunusi ubangiji so yake ma a matsayinka na bawa kai laifi ka tuba ya gafarta ma haka gyara ka bar ka ji abin da ka sani ba wannan gaskiya ne ah. amma Allah baya fi hakkin wani akan wani ka tsakaninka da bawansa ba zai yafi ba muddin ka zalunci wani to sai amma muku hisabi kai da wannan don ka zalunta a ga yadda ta fito ta hancin nan wallahi ba ni da mutunci bare je kana gane ta Halima. Ai ya kamata a ce kin je wurinta. Na san za ta so a ce kina tare da ita. Eh likitoci ne suke ciki suke ta rubuce-rubuce. Eh to watakila akwai yiwuwar yau ko za a sallame ta ne ko? Ni bari in zo in tafi gida. To ki gaida ummanki. Za ta ji. Kuma Halima. Na'am. Ina fata dai Bintu ba ta labarin abin da Habiba ta aikata mu. Ba ta da shi abu. Kuma ba ki da labarin abin da ya faru tsakanin Bintu da Mu'azzam? Gaskiya abu ban san komai ba. Ni dai na san cewa an yi auren Bintu ba ta san shi. Haka ne, mu ma mun san wannan. To, ni zan tafi abba. To, Ina za A zan raka ta ne. da daffin ba na faɗa ba ni ba na san sa. Kaka ka je ni nan da kyau. Eh ina jin jajiya. Inda za ka amince kaka. Eh. A taimaka a biya mutanen nan haƙƙinsu. Su zo ma da takarda na bin bashi ka gani ka taimaka ka biya bashin nan saboda ka ceci mahaifinka daga azabar kabari ka san ku azabar kabari ajiya kenan shi isa hausa suka ce karamin sani ukumi baki da sani baki da ilimi ban ga haushin ki ba ban ga ba ki tsaya yau in baki wannan ilimi kyauta ke uwa ce ba sai kin biya ba iwa yace muke biyan malam dangana wayannan masu dan bin bashi da waye da waye da za a sasanta ibada ɗaya ce za ta sa a sasanta wani irin sasantawa a gabana fa aka yi waɗanda aka kwace a gidaje da filaye suka zo suna ta kuka suka fita suna Allah ya isa shi isa na gaya maki ajiya. ina so yadda ki fahimce ni da kunnan basira kin ga duk wannan mai suke Allah ya isa wa koke kuki kuka ɗaya na dada gaban Ka'aba. sai ya yi fomatin kowa ya ce aka yi mata fomatin sai kin nemi komai kin rasa me isa kika ga wata hikima da Allah ya bawa dada an ka samu kuɗi kai komai yanzu dada za ki ga ba a wata uku sai ya tafi mana Saudi Arabia aikin aji ne kawai baya zuwa saboda tarmutsutsu to zai tafi umara in ya tafi umaran nan zai je gaban Ka'aba ya kwanta ya waɗi ya isa da shi ta sa sadadan ma miƙewa yake e yi wa mai duka biyayya ya ta kuka ya ta ihu a cikin sadadan kuka ɗaya ɗin mai bin ka bashi ko zalanta mutan kai kin ga kashewa ce kawai za ka yi sai kai umara da yaza a yafe ma amma wani bashi wani waye umara ɗaya kuka ɗaya cikin sadada to a cikin sadadan nan duk kuka ɗaya sai ya shafe duk wasu abubuwa da ake sa. shi isa na ce ke yar aljanna ce da kika aure lada ladansa sai ya shafe ki kin shiga aljanna ki fahimce ni hmm. to in aka samu yayi wannan sujadar dan masu bin bashi masu wane wane kaza za a yi mata haka ne a suwe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye koya muku wannan karatun kuma ha malam dangana malam dangana ne in hmm. ya zo ya samo hadisai masu zafi masu sanyaya zuciya har ɗan adam ka je ka wahalar da kanka rahama ta mai duka ce shi kaɗai yake bayar da aljanna amma fa ya kai ku ya baro ku gaba ɗaya da kai har mahaifin naka domin Allah dai baya son zalunci kuma ba a mai wayo eh ta yaya zai yafi hakkin wani a yaji yakin aka ci gaba da jan fatawaki sai ma ke ce mutum ba zai shiga aljanna ba mu wannan zancen ina da mai sa take ne fita zan je kula da dukiyar marayu ta hmm. ina tana ciki tana bacci a ta yi ta yi bacci tunda dai aka tara mata dukiya dole ta yi bacci ni barin tafi in je in kula da dukiyar mu ka taimaka dai ka biya masu haƙƙi haƙƙinsu da da kaka kaki kashi Allah ne mai ceto ya cece shi na baki fatawar lafilar da yake fa in ya tafi Saudi Arabia a suwe da yana aljanna sai na dawo. Ka shirya. Don Allah don annabi Halima, idan har kika je gida, ki ce ina gaishe da ummanki. Za ta ji insha Allah zan faɗa mata umu. Kuma Halima ki ce, ta yafe min dan Allah don annabi. Zan sanar da ita umma. Kuma Halima. Kuma mai umma. Ice ce don Allah ta yi haƙuri ta zo ta duba jikin Bintu. Zan sanar da ita umma insha Allah. Na gode Halima kin ji? Allah miki albarka. Ki ce na ganshe ta. Za ta ji. Ki bai da gida. Mm. ya rafiya dan waliyin Allah yarima ne da kansa kula kula yarima ne da kansa shiga lafiya dan waliyin Allah shiga lafiya dan waliyin Allah gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta mu'azzam gurin ka na zo ai da ka sani baka fito ba da zan zo in same ka sai mu yi magana a me kuma ka zo za ka faɗa mu me kuma ka zo ka sake faɗa mu eh azzalimi macuci me kake so ka faɗa min ka ci amanar matata kuma kana bi na ba na son ka sake faɗa min wata magana ka rabu da ni ba zan ƙara yarda da kai ba haba mu'azzam bai kamata ka riƙa daga murya kana so ka fallasa sirrinmu ba da Allah ka rufe bakinka ka sake ni kawai ka rabu da ni nace ba zan ji ka ba ba zan ji ka ba wallahi yau ranar tonan asiri ce ta duniya na faɗa kai mace amana ne ka rasa wanda za ka ci amana sai ni haba ya rima da matata za ka yi lalata haba haba ka rabu da ni na ce ka sake ni ina yake rafa a sautuka ka sanya muryarka tafi da yana ina ba kowa a nan ɗakin waye da gani sai kai ba ka gani tafi da na'am na faɗi wata magana ne a cikin baccin da ne? kai daɗe baccin naka da kai dudu bai fi na minti biyar ba yanzu karfe idanu yanzu ka buɗe ai ni ban san ma bacci kai ba ina ta zabga hirar na baka labarin hawa da aka yi na da ba. Amma tafi da ka tabbata? An kai daɗe. Ba wanda ya ji wani abu daga ne sai kai. Da gaya maka yanzu ka farka yanzu ka kwanta fa yanzu ka farka. An kai daɗe. Idilis, Idilis, shagala bin nauni, Ibaccinka mai daɗi sahiha. Eh, iska ta hofir ta mana ɗan sarkinmu Allah ya ayyuka, ka jaman sharinka tafi tafi dai tafi dai Rira, kamar na ɗan fada a cikin kwanakin nan biyu ko? Yan kira daɗe to ba dole ba, wannan tashin hankali da kika shiga kwana biyu. Allah ya ƙara miki lafiya. Jakadiya, ba na ce miki ba na son takura ba. Tafida ne ya ce yana son magana da ke da gaugawa. Tafida. ina yake ce mishi ya shigo. Na gode ranke daɗi. Ko dai wani abu ne ya samu ma'azza Salamu alaikum. Na neman izo. Assalamu alaikum. Allah ya taimaki mai babban ɗaki. Allah ya ja zamaninki. Lafiya uwar masu gida. Mikiya idan ki barkatai. Sukariya baki farin banza ba. Warewa ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba. Mun gani a wajen mai martaba. Kin haifa ya haifu 'yan sarki ji kan mulki. Allah ya ji kan Idrisa ɗan Abdullahi. Allah ya ji kan mai martaba. Ranki daɗi. na neman izini na magana da ke akwai wani sirri da nake so in gaya miki. Tafida. Ranki daɗi. Me ya samu mu'azzam? Ba sarki ya ce kada ka fita ka bar shi ba ka riƙa kula da shi. Gaskiya ne ranki daɗi. Amma abin da isa na taho. Na bar shi cikin ƙoshin lafiya kuma yana cikin kulawar masu hidima daga yarana. saboda haka na bashi yana samun bacci kuma baya son surutu ranki daɗe na zo miki da labarin da kike son ji me yake faruwa ranki daɗe na zo da labarin dalilin da isa ciro ma yadda ki matarsa har kuma ya so kashe kansa ranki daɗe ciro majarumi abin da ya faru ba a san ransa ba. Tafidan dogarai, ya kake min kwana-kwana haka ne kana ta inda inda ka fito ka faɗa min abin da yake faruwa ma. Abin ne ya kai illa nadira. Ranki daɗe akwai lauje a cikin naɗi. Wallahi sai an fidda munafuka a gidan nan. <laughs> Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about three treatment, HIV, ulcer, and masturbation. Cibiyar sassauci ta yi fice gurin magance cututtuka guda uku, HIV, ulcer da kuma istimina'i. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata uku kacal a rabu da cutar. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Salamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar istimina'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar ulcer. duk karfin olsa a jikinka za ka yi amfani da maganin ne cikin sati biyu ka rabu da cutar bi izinin layi cibiyar sassauci tana da rassa kamar haka a cikin garin kano muna zuro daidai gidan zu a cikin garin abuja muna da kwa cikin saya plaza a birnin lagos muna nan a alabarago daidai ppl a cikin garin Baucin Yakubu muna roundabout na CBN. A cikin garin Sokoto muna gidan dare roundabout. A cikin garin Maiduguri muna giwa Barak Junction. Al'ummar ƙasar Nijar muna nan a Maradi daidai gidan ruwa. Al'ummar Cote d'Ivoire muna nan a Abidjan sa'annan cibiyar sassauci tana tura saƙon maganinta a ko'ina a faɗin duniya cikin awa 24 sakonka zai isa gare ka bijahi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ita ku hajiya kamshe har a yau da kullum. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa na taho muku da abubuwa na nishadi na rayuwa wanda a koda yaushe kowa yana so ya kasance da wannan abubuwa a koda yaushe. Mu mata muna son ado mace yar ado ce a koda yaushe muna son mu ga mu ya kasance da tsafta da kamshi da sheki jikin ke yayi luwai ko ina yana haskawa muna da turaruka akwai na gida akwai na wardrobe na kaya na yin kabasa muna da turaren wuta na beshit da su labule akwai na bayan gida har ma da na kicin muna da shi akwai turaren wardrobe wannan da best turare na da nake ji da shi na wardrobe kawai idan mace ta saye shi za ta je ta saka shi a cikin wardrobe ɗinta ko a cikin jaka haka kai ko gana masgo kike da shi kina iya siyan shi ki saka sannan muna da turaren oil wanda muke haɗawa nurul kalbi muna da shi a duk swat duka muna da su sannan muna da turare na tsuguno na gyara mace nurul kalbi daga liseki wannan turare eh, in kika yi wanka kafin ya bushe a jikinki kina iya shafa shi a jikin ki, sai ki shiga kabasa muna da humra kala bakwai akwai humra inda yake ci da karnin fata akwai humran da yake kara mace kamala kwarjini daraja sannan kuma akwai humran da yake cire hamami duk inda ya shafi hujin gashin jikinki duka muna amfani da shi musamman matan aure waɗanda za su yi amfani da shi wajen su gamsar da mazajensu ba tare da sun je suna neman mata a waje ba akwai kuma sirrinmu na mata sannan har ma mazan ina nan da nasu wanda za su samu in za ka yi aure sabon aure ne da dai sauransu kana iya nemo hajiya kamshi ina kwangila na koyar da sana'o'i kala da kala yan na yan kwalisa masu jego to ban manta da ku ba duk mace da ta aihu daga ɗaya biyu zuwa ko dozin biyu kika yi idan kika garzayo shagon hajiya kamshi zaki koma ka mawace bata taba aihuwa ba yawwa kwasomomi na kamar mutanen Nijar Saudi Ghana Kamaru ina alfahari da ku musamman idan na dawo gida Najeriya irin su Sokoto Kaduna kaduna zamfara deji gawa da dai sauransu duk waɗanda suke nema na ina nan jihar adamawa garin yola ga masu bukata na za su iya nema na a lambobi na kamar haka ina whatsapp ina tiktok ina instagram ma'assalam daren da na ganke ba zan manta ba, gidan sarauta ta canzan